duniyar matasa, miya da alkhairi zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Kama ko da yaushe dai sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagoran shirin. Madalla. To idan ana bi a shirin da ya gabata mun duba illar da sace wayar hannu ta salula ke iya janyowa wanda aka sace ma. Kuma kamar yadda na yi alkawari shirin na yau ya tattauna da ƙwararre kan harkar sadarwa a Najeriya da ke aiki da kamfanin sadarwa ta MTN a ƙasar wato Malam Awal Abdullahi kan abin da ya kamata a yi cikin hanzari idan aka sace wa mutum wayarsa sannan kuma wace illa hakan ka iya haifarwa. To, salamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka. A um, Ka'idar gaskiya sata kowace iri ce ba ta da dadi ko ta kwabo Ballantana idan sata nan ta haɗa da abin da yanzu ake ganin kamar ya zama ma rayuwar mutane. Jama'a da yawa ba su damu ba idan ka ɗauke musu kuɗi ma. Akwai mutanen da idan har ka ɗauke musu kuɗi a zuciyarsu ma za ta ce to in zai maka amfani ba ka ɗauka ba ne ganin banza to sun bar maka. Amma waya ta zama rayuwar mutane. A cikin wayan wayannan wasu harkokin kasuwancin su yake a cikin wayannan wasu dukka asirin su na ainihin harkokin rayuwarsu su yake a cikin wayannan wasu dukkan zumuntaka da suke yake a cikin wayannan wani dukkan ainihin yawanci ibadu da yake na karatu ne na alkur'ani na waye yake to kin ga waya ta zama abin rayuwa yanzu mm. musamman tun da wayan nan ta kasu kashi kashi akwai waya ƙanana akwai kuma waya manya wanda ake kiransu su smartphones wanda wannan wayoyin da su da laptop ba abin da ya raba su in fa sun fi ma laptop saboda suna kunshe da abin da laptop ba ta iya mm. laptop ba ta iya kira su ko suna iya kira mm. to a duk lokacin da aka ma mutum wannan da bargaza ba karamar babban masifa bane zaki ga kowaye abin ya shafe shi a mm. cikin wannan lokacin zaki ji ya ki dubu saboda mai kamar ka yanke shi da duniyar ne kaf gaba daya zai zama kurma zai zama kuma makaho baya ji baya gani kawai a nashi saboda mai ba mai kiran shi ba kuma wanda zai ji kira ba zai ji komai me yake faruwa a rayuwar shi ba a gidan shi ne da iyalin shi ne da komai so kin ga wannan babban masifa ce na biyu kuma game da me ya kamata mutum ya yi me ya kamata mutane su fara yi har ga Allah ya kamata mutum ya san darajar dukiyar shi akwai wasu duk da dai rayuwa ne da kuma kowa yadda Allah ya shi akwai wasu suna da mantuwa za ki ga mutum wani ya zo ya fito daga kan mota ya zo ya ajiye wayar shi yana hira wai sai kuma ya manta sai shiga mota da hanya za ki ga mutum ya zo yana abin nan mitin ko a waje kana ji kana gani waje ne abu buɗe zirga-zirgar mutane ya ajiye waya kuma ya shiga wasu harkoki har ya manta mm. to ya kamata mutane in dai an san darajar wayan nan wata wayar fa ta shige sama da miliyan guda kamar irin su samsung z fold 3 din sun shige sami da miliyan to dan me zaka zo irin wannan ko da kuɗin nan fi karfin su kullum kana samun fiye da su darajar da wayar take da shi da kuma yadda idan aka ɗauke maka zai kiɗima maka saboda an ɗauke maka asiri mm. to ya kamata ka sa ido akan dukiyarka na farko kenan na biyu yawanci mutane su fahimta. 扭曲。 taro da ya dace mutum ya shiga da waya da kuma taron da ya dace mutum in zai kulla ma wayar shi a cikin mota na dan awoyi da zai je ya gama taron nan ya dawo to ya kamata mutane su sa ido akan wannan hmm. sautari har ga Allah ne na san akwai taron da in zan je to nakan ɗauki wayata in sa ta a compartment na mota in kulle hmm. in shiga taron nan in dawo lafiya saboda me na san bakin cikin da zan shiga idan har wani dalili yasa aka ɗaukan mu waya in har shiga taron nan da waya ya zama dole to bana sa sawa ya a hannuna nake rike ta danke ta yadda mutane suke ma carbi in san za su sarka kashi a hannun su su rike shi so kin gani haka waya ya dace mutane su yi an ka sa ta aljihu wato yan sanan nan suna da wata hikima da kuma wata baiwa da shaidan ya ba su bana ce Allah ba ba mutum ɗaya bane yake an nunnuna ta har ta hanyoyi daban-daban yadda yan sane suke yi sai su kai su uku ko hudu ma wani zai zo ya bangaje ka sayan da kake ƙarƙarin tunanin ka juya ka ga wannan da wace manufa ya bangaje ka hmm. Wani kuma zai zo a lokacin ya riga ya sa hannu aljihunka hmm. yana ɗauka sayan da kake jin wannan kamar fa ya taɓa ne to ya riga ya ba wayar wani ko da ka rike shi zai ce mai ka sashe shi a lokacin ba waya a hannun shi ya riga ya ba wani sun kauce to kin ganin sata ce ta dabara ta rashin mutunci ta rashin imani kai daɗe ban tare numfashin ka ba to duba da ganin cewa aikin ka me mutum ya kamata yi cikin hanzari kamar yadda kai bayani illan da hakan ke haifarwa akwai abubuwa abubuwa da ya dace mutum ma ya yi kafin ma a sace waya duk da na san cewar mutane da yawa wasu kamar matansu ko kuma kamar mazazansu za su ce don me zaka kulle bin waya Hmm. ba ka so in ga asirinka ba haka ba idan mijinki ko matarka tana so ta ga wayanka abu ne mai sauki ta ce ban faso din wannan shi ne. kuma ba laifi ba ne in hakan tsakanin ku kai da matarka ko kai da cikin yarda ko da wani hakan ya faru saboda akwai halin mutuwa idan mutum maybe wani abu ya fara ko na rashin lafiya ko na mutuwa za a iya shiga wayar shi a gano wasu information da zai taimaka wajen yin wasu abubuwan game da harkokin rayuwa to ya kamata na farko mutum ya san yadda zai sa ma ainihin waya wayar shi password duk wayar duniya da ake yin ta yanzu ana yin ta ana ba ta ainihin wajen three level security security na code da za ka yi amfani da shi ka ɗaura wayar da kuma ma shi kan shi security na sim card ɗin da za ka rufe shi saboda wasu kamar yan yahoo yahoo din nan suna ɗaukan wayar ka ba wayar bace ta dame su sim card ɗin ka suna sa sim card ɗin ka za su iya zuwa su yi downloading all the information anan za su ga contact ɗinka anan za su ga password naka anan za su ga ainihin all the alert da kake samu na banki suna ganin alat din za su ga akan ka ɗinka everything to da sun ga wannan to abin da zai biyo baya kuma sai la haula to an sauraro a nan shirin zai ja labule idan Allah ya kai mu na gaba za mu ɗaura tare da ƙwararre akan harkar sadarwa Malam Awal Abdullahi. To a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Sake haduwa a shiri na gaba. Bi salam. sai ta fake maka kallo ba ta bari ba